Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na Radio France International. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabin a cikin wani sabon shirin mahallinka rayuwarka. Shirin mahallinka rayuwarka na mai da hankali ne akan duk wani abin da ya shafi muhalli, sauyin yanayi da kuma noma da kiwo. Kuma kowane mako yake zuwa muku a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. Ranar 22 ga watan Maris rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar ruwa ta duniya, wanda ke nuna mahimmancin ruwa mai tsafta da wadatuwarsa. Ana amfani da ranar don bayar da shawarwari don ɗorewar sarrafa albarkatun ruwa domin amfanuwar duniya, musamman ma a bangaren kyautata muhalli da kuma samar da abinci. yayin da ake dakon gudanar da bikin ranar ruwa na wannan shekarar shirin mahallinka rayuwarka ya yi duba kan yadda manoma ke ci gaba da fuskantar karancin ruwa sakamakon ƙara bushewar da duniya ke yi ta dalilin sauyi da kuma ɗumamar yanayi wanda a yanzu ke haifar musu da matsalar rashin samun ruwa a kusa tare da janyewar ruwa a wasu madatsu. rayuwar rayuwarka Shirin ya yi duba kan yadda matsalar ta karancin ruwa ke haifar da tasgaro a fannin noma don samar da wadatar abinci. Inda muka ji daga manoma musamman ma na rani a Najeriya kan irin ƙalubale da suke fuskanta na rashin samun wadataccen ruwa a gonakinsu. A daidai lokacin da ƙasar ta yi watsi da batun gyara galibin madatsun ruwa da ake da su ballantana nama a kai ga batun gina sabbi. Shirin ya fara ne da ji daga masana dangane da mahimmancin ruwa a harkar noma. dr muhammad garba malami ne daga tsangayar noma ta jami'ar abubakar ta faɓalewa da ke jihar bauchi a najeriya in ka dubi alkaluma da ake da su shi noma yana amfani da kashe saba'in cikin ɗari na ruwan da ake da shi a duniya kuma a duniyance noma yana amfani da yawan ruwan da ya kai a turance muka ana ce masa 2.5 quintillion liters in ka hada shi yadda za mu iya ganewa shine harkar noma yana shan ruwan da ya shafi da ya kai biliyan dubu ɗari biyu da biyar wato a cubic meters ba a liters ba so in ka hada shi ka mai da shi a liters yana, harkar noma tana shan ko yana amfani da ruwan da ya kai lita a quintillion wanda kaga ya fi a trillion kenan yana da kyau mu gane kan cewa shi ruwan da yanzu haka ake amfani da shi bukatansa zai karu daga nan zuwa shekara 2050 kan kusan kashe 55 akan wanda yanzu ake da bukatansa zai karuwa haka so kaga lalle ruwa yana da muhimmanci kwarai da gaske akan abin da ya shafi harkar rayuwar dan adam kuma harkar rayuwar adam gaba ɗaya yana dogare ne akan abin abinci to idan ka duba lallai akwai dangantaka tsakanin ruwa da abinci da muke ci to idan aka dubi wannan dangantakan da yake tsakanin abinci da ruwa to za ka samu yawan karuwan jama'a a duniyance ko a duniya so lallai yana jawo ƙaruwa a kan bukatan abinci a duniya wannan kuma sai ka ga ya jawo buƙatan. yawan ruwa mutanen duniya suna buƙatan yawan ruwa dole ne ya jawo karancin ruwa sai ya zamanto yana shafan samar da abinci a duniyance za ka samu mutane yanzu ba sa samun abinci ko a wayannan alƙaluma da muka faɗa za mu gane kan cewa e noma yana buƙatar ruwa muhallinka rayuwarka Manoma da masana daga kasashe daban-daban sun sha yin bayani a game da yadda wannan matsala ta karancin ruwa ke shafar sabgar. Za mu ji daga bakin Muhammad Kabir ɗan baba, wanda shine shugaban ƙungiyar matasa manoma a jihar Neja, inda ya bayyana mana irin matsalar da karancin na ruwa ke haifar musu a noma, musamman ma na rani. alal hakika gaskiya masu noman rani shekaru hudu zuwa biyar suka wuce sun fara fuskantar barazana na rashin ruwa saboda a duk inda kake noma da in kaɗan sa in tubers na ke amfani da shi kaɗan sa ƙila pipe ɗinka guda biyu 6 mita kenan za ka ga ka samu ruwa amma yanzu nan wasu tubers ɗin gaba sun kafe ba su da ruwa yadda ya kamata saboda ruwan bai ishe su ba kuma kamar mu a jihar Niger muna noman rani so biyu a cikin rani za mu shuka a cikin Oktoba February March mun cire mun ƙara mai da wani mu cire kafin farkon damuna amma gaskiya yana tabbatar maka saboda matsalar rashin ruwan nan mutane da yawa yanzu nan sun kasa yin guda nan sai da su kwa ɗaya. ɗayan ma in ba ka fara shi eli ba sai ka ga ruwan ya zo ya fara yanke maka da tsakiyar da ya kamata a ce amfanin ka ya samu ruwa sai ga ruwa na yankewa in kasa injin ma sai ga yana fidda ruwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to inda ya kamata a ce yi ban ruwa cikin kwana ɗaya ruwa kai ko ina sai ga sai ka kwana hudu kana ban ruwa ruwan nan bai kai inda ya kamata ba mu mun saba in ma tubers aka yi tubers ɗaya ma zai iya wadatar da kai a cikin hekta ɗaya amma yanzu na saka ka tubers guda uku a cikin hekta ɗaya domin ruwan baya pressure din shi is very low bai wadatar da gonan za ga in ma za ka sa sola ne yanzu nan ka ga sai ga ruwan na zuwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kadan kadan su dole suka dan shi da yawa kafin ka samu dan sauki a cikin gonanka to wanda bai da halin yayi fa wanda daga ya fara noman ma ya kai tsakiya ya kasa dole da bar shi haka yana ji na ganin ta lalace baya da zai iya sau da bai da karfin da zai iya sau mai ko wani abu karasa. To a matsayin ku na kungiyar manoma ba kwa ganin lokaci yayi da ya kamata za ku yi magana da gwamnati da ma sauran hukumomi domin karkatar da uh, ba da tallafi da suke yi a harkar noma maimakon ba da kuɗi a koma gyara madatsu ruwa da kuke da su duba da muhimmancin da madatsu ruwa nan ke da shi wurin adana ruwa wanda a yanzu da ake samun matsalar karancin ruwa a ƙasa waɗannan ruwan za a iya amfani da su wurin taimakawa noman da kuke yi a bana kawai ina tabbatar maka matasa dubu goma muka jagoranta an ka ba input na noma na rani domin a bunƙasa noma a jihar Niger. kusan biliyan goma sha bakwai kenan da mai girma gwamna ya ba matasa domin su bunƙasa noman rani a jihar naija ta ɓangaren matasa kenan so idan ka duba wannan kuɗin da a ce gwamnati za ta iya cire irin wa'annan kuɗin 17 biliyon a ce an gyara wa'annan madatsan ruwan nan da muke da su a jihar Niger ina tabbatar maka ba karamin ci gaba za a samu ba saboda a bangaren noman rani kawai ka wannan kuɗin ya isa a bunƙasa matasa kusan dubu hamsin da ta bangaren wannan maratsar ruwan nan sannan maratsar ruwan nan za su yi amfani sosai ba lokacin rani kawai ba har lokacin damuna da ake samun gazawa ko kuma yankewar ruwa idan allah ya sa ku irin wani zai taimaka wa manoma idan ruwa yanke sai a buɗe musu wannan dam ɗin su ba da dan ba amfanin su ruwa kaga sai a kulle kafin ruwa ya dawo yadda gwamnati ke kashe kuɗaɗe wasu wurare wasu bangaruka noma daban da Allah zai ba gwamnati iko ta zute wa'annan maracin ruwan ta yi dam dam dam dam a kowane jiha duk inda ke da halin a yi musu wannan dam a yi musu wannan dam ɗin in lokaci ya yi ya sa a sa hukuma mai buɗe wannan ruwan kowa ya samu wallahi na tabbatar ka ba karan noma za a yi a ƙasar nan ba noman da zamu ba za a cinye shi ba saboda yawancin duk shekarar muke ci a Najeriya cikin rana ake yin ta idan ruwan nan bai wadata ba ba za ka yi shi ni yanzu haka gona na tabbatar maka da five muke sawa amma yanzu nan sai mun sa five guda biyar kafin mu cimma ruwa kuma duk da haka ruwan bana mu bane sai ga ruwa na zuwa ba pressure muhallinka rayuwarka ana sauraron shirin muhallinka rayuwarka ne daga nan sashen hausa na radio france international ana kuma iya sake sauraron shirin a rfi.fr/ha. Muhallinka rayuwarka. Jihar Jigawa a arewacin Najeriya na ɗaya daga cikin jihohin da ake ganin manoman su ke ci gaba da morar aiki da tsaffin madatsun ruwa da aka gina domin haɓaka noma a shekarun da suka gabata. To sai dai duk da haka wata shahararriyar manomiya Fatima Yusuf daga yankin Hadeja a jihar. ta ce wannan matsala na ci gaba da haifar da illa a gare su domin yawancin wurare da ake noman rani babu waɗannan madatsu inda ta ƙara da cewa sake samar da su ko kuma gyara waɗanda ake da su za su taimaka wurin ƙara inganta harkar noma. Noman rani yana buƙatar ruwa sosai a kusa da gonaki. Idan ka duba jihar Jigawa ma ba wai ko ina ne yake da wannan madatsun ruwan ba, wanda babu ɗin ya fi yawa a kan wuraren da yake da shi. Matsalar da ake samu gaskiya akwai rashin daidaituwar kunnu ruwa ya iso ga gonakin manoma wasu lokutan da ya kamata a fara aikace-aikacen gona. Wannan yakan ɗan kawo tsaikon aiki wasu lokutan. wurin kuma da ake irin tono na bohol zaka ga wasu wuraren akan samu ruwan da nisa ko kuma ya rage karfi bayan wasu lokutan. Madatsar ruwa gaskiya ba karamin mahimmanci suke da shi ba wajen noma idan muka yi la'akari da wa manoma yawan siyan fetur da shi kan shi injinan ban ruwa. Saboda akwai wurin da za ka ga kawai hanya ce ta ruwa zaka buɗe ba tare da kata da inji ba ko ka saka pipe da zai janyo ruwa. su wannan gaskiya ba karamin mahimmanci yake da shi ba a wajen manoma. Samar da isassun madatsar ruwa gaskiya ya sauki saboda idan ka duba za a samu ragin kuɗin siyan fetur sannan za a samu ƙarin manoman da za su yi noma amfanin gona zai yawaita a samu wadataccen abinci a ƙasa sannan idan ka duba ko ta wajen climate change canjin yanayi da muke fuskanta yana ba da gudunmawa wannan tada hayakin injinan da ake yi na ban ruwa hayakin yana ba da gudunmawa wajen greenhouse emission so idan gwamnoninmu za su mai da hankali wajen aikin matatsun ruwa ba karamin ci gaba za a samu ba a arewacin najeriya sannan matsala ta biyu kuma akan samu rashin yashe wannan madatsun ruwa wanda suke fama da irin kacala dinnan da suke zama a kan ruwa muhallinka rayuwarka galibin gonakin najeriya da ake gudanar da noman rani manoman ke samarwa kansu ruwa ta hanyar tona rijiyoyi sai dai kamar yadda wasu daga cikinsu suka faɗa a 'yan shekarun nan samun ruwa a inda ake samu a shekarun baya na zame musu tashin hankali inda a sanadiyar rashi ko kuma yankewar ruwan a lokacin noma manoma na tafka mummunar hasara malam rabi'u dauda wani manomi ne daga jigawa da ya bayyana irin yadda ya taba faruwa da shi da kuma wasu abokansa wannan al'amarin yana sa manoma su asara da yawa domin ni kaina wannan abun na fuskanci wannan matsalar domin akwai lokacin da na yi aiki na shinkafa aka samu matsala ta rijiya da farko tana ba da ruwa mai yawa da karshe-karshe kuma ta dawo tana ba da ruwan kaɗan kaɗan wannan gaskiya babbar matsala ce wadda ake fuskanta a daidai wannan lokaci ka faɗa mana yaya abin ya faru ina cikin aiki a gona ta rijiya ta ta kafe wadda wannan kafe da ta yi sanadin haka gaskiya na tafka babbar asara wadda asarar nan lalle na jajanta ta sosai a kaina kuma jama'a ma sun jajanta mu bisa ga irin yadda na yi noman rijiyar kuma ba ta ba da ruwa yadda ya kamata daga ƙarshe ma sai nake ganin kamar matsalar ko a inji ne sai aka gano ba inji ba ne rijiya ce ba ta da kyau kuma gashi amfanin yayi nisa tun ina ganin karamar matsala ce to sai kasance akwai wata rijiyar a kusa a nesa da ni can da ita ne kokarin na jawo ruwan ta nesa to shi ma dai ba yadda nake so ba domin ba tawo ba ce rijiyar kuma gun da na zo za a daɗa tona rijiya shi ma ba shi da kyau nan dai abun dai ya lalace aka ta kaiwa da komowa akan ya za a samu a rijiya mai kyau abin bai yiwu ba to da karshe dai ci gaba ne da wannan rijiyar ta makotan nawa wani lokacin in samu ne wani lokacin shinkafa ta buƙaci ruwa ba za ta samu ba to duk a ire-iren wannan matsalolin gaskiya a maimakon lokacin da zan yanki shinkafa ta sai ya kasance tsammanin da nake kafin inda a ce ba wannan matsalar zan iya samun shinkafa a ƙalla buhu hamsin ko sama da haka to amma gaba ɗaya a wacce na samu ɗin bata kai goma ba kuma matsala ce ta rijiya ta ruwa da ya kafe mu akwai kuma abokaina wadda su ma irin wannan matsala ta same su dole sai haƙura suka yi domin lokacin amfanin ya yi nisa har ya fara lalacewa bisa ga wannan matsala ta rijiya sai ya kasance har sai sayarwa fulani makiyaya suka yi suka cinye amfanin gonar muhallinka rayuwarka masana na ci gaba da bullo da hanyoyin samun mafita don magance wannan matsala domin a samar da wadatar abinci a daidai lokacin da ake hasashen karancin ruwan zai iya karuwa nan da shekaru masu zuwa dr muhammad garba ya ba da matakan da yake ganin idan aka ɗauka za su iya taka rawar gani wajen kaucewa faruwar cikas da ake samu wajen yin noma saboda matsalar ruwa nan gaba. na farko dai dole a gwamnatocin ƙasar nan su gane kan cewa ruwa yana da muhimmanci a abin da ya shafi rayuwar adam musamman abin da ya shafi noma so yana da kyau ya zamanto gwamnati a cikin tsare-tsarenta da kuma yin budget da take yi ya zamanto a samar da hanyar da za a zuba kuɗi domin samar da kayayyakin da ya shafi da noma musamman da abin da ya shafi a gefen ruwa gina madatsun ruwa ko kuma gina dam-dam da samar da madatsun da za su iya jan ruwa zuwa gonakin manoma da kuma gyara waɗanda suke nan da lines ko kuma pipe pipe da suka lalace a yi kokari a gyara waɗannan wannan zai taimaka da kuma shi kansa ruwa ɗin ya zama a samar da abubuwan da zai sarrafa ruwa ya gyara ruwa ɗin da kuma abubuwan da zai iya taimaka wurin ɗaukar ruwa ɗin daga madatsu ɗin zuwa gonakin manoma musamman ma akan abin da ya shafi wannan drip irrigation wanda za a yi amfani da pipe za a yi amfani da hose ko wani abin da ya shafi zai iya jan ruwa a ƙarƙashin ƙasa ba wai sai an ja ruwan a sama ba wannan zai iya taimakawa sai abu na biyu yana da kyau gwamnati ta fito da tsare-tsare wanda zai iya taimakawa wurin water conservation da kuma efficiency idan muka ce efficiency a nan shine duk yadda za a yi a yi amfani da ruwa ba tare da an lalata shi ba ya zamanto ruwan da ake bukata ruwan da amfanin gona ake bukata shi ake bashi kuma a lokacin da ya kamata ba wai ruwa kawai kowane lokaci a ɗauki ruwa a tafaman zuba shi ba dole ne manoma su yanto amma gwamnati ita ce za ta iya wannan tsare-tsare ɗin kuma ya ta tabbatar da cewa ta samar da kuɗi wa makarantu da suke yin bincike saboda a samar da iri na amfanin gona da kuma dabbobi wanda su ɗin nan za su zamanto masu juriya ne ga rashin ruwa waɗannan abubuwa da yawa za su taimakawa wurin magance matsalan ƙarancin ruwa sai abu na uku shawari na shine dole ne ya zamanto gwamnati ta fito da tsare-tsare na wurin jawo hankalin mutane wurin abin da ya shafi datse ruwa ko kuma rain water harvesting ruwan saman nan ya zama to ba zai zo ne kawai a bar ya tafa man gudu ba to amma wannan zai zama matsala wa manoma sosai shi ma gwamnati ya kamata su shigo shine wurin gina dam dam din nan kuma ba sai an gina manya manya ba za a iya samun kowace a ce kowane wat a Najeriya in a ce za su samu dam guda ɗaya to ina tabbatar ma kan cewa lalle za a taimaka wurin bunƙasa samar da abinci a ƙasar nan sai akwai wani abun da masana suke ce masa integrated water resource management so shi wannan yana taimakawa ne wurin sustainable da kuma equitable water use wato ya zamanto akwai ɗorewa a wajen amfani da ruwa kuma ya zamanto kowa zai iya samun wannan ruwa kowa zai iya amfani da shi abin da ya shafi noma abin da ya shafi ruwan da za ka yi amfani da shi a gidanka idan har za a samar da wannan to wannan shi ma zai iya taimakawa wurin magance karancin ruwa musamman kuma gwamnati za ta iya yin dubawa ta ga cewa ok ruwan da yake rafuka ruwan da yake dam ruwan da za a tona tona boholes su mutane akwai wani bohol da ake ce masa wash bo wanda bsa wanda adp ta, ta zo da shi a najeriya wanda kwata-kwata wannan tonan bohol din fara wannan interview din da muke da shi za a iya tona guda ɗaya ko sama da biyu in dai wurin nan har akwai ruwa so wannan zai iya taimakawa kwarai da gaske wurin magance karancin ruwa sai na ƙarshe a wannan gaba ɗin kuma shi ya shafi al'umma ne al'umma ya kamata su kansu su gane kan cewa gwamnati ba za ta musu komai ba to yana da kyau amma ita gwamnati ta samar da wani abin da ake ce masa community based water management wanda zai taimakawa wurin al'umma su dage su ko su shiga ciki su sa nasu basira da kuma kudadensu kuma su iya ba da shawarwari na yadda za a yi a samar da hanyar samun ruwa a yalwace. Hallinka rayuwarka. To madalla. nan za mu ɗiga aya a shirin namu da yau sai kuma in mun haɗu mako mai zuwa da yardar mai duka a madadin wakilinmu na jihar neja a najeriya ismail karatu abdullahi da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku ne michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu